daidai da 31 ga watan march shekara ta 2012 wannan shine kasar na 244 daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah muhammad bin ismail al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a ba su manta mun shiga babu ziyaratul qubur wato babu ziyaratul qubur babin da ke bayani akan ziyarar kaburbuka ko kuma ziyarar makabarta a musulunci ana kiran wuri makabarta ne da zaran an sa kabari ko kwaya ɗaya ne don haka ku kiyaye idan yanzu kuka gina kabari a cikin gida kuka sa to wannan gidan ya tashi daga hukuncin gida ya koma hukuncin makabarta na daga cikin ma'anar haka shine ku mazauna gidan sai ku tashi ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu shine wannan yankin gidan bai halatta a sake yin sallah ba ko da ta nafila ce saboda haka ba a haɗa gidan zama da ainihin kabari idan kabari ya zo ya samu gida to wannan wurin ya tashi daga hukuncin gida ya koma ainihin makabarta to bai halatta kuma ku ci gaba da zama a wannan wurin ba saboda lazimin zaman ku shine za ku rinka yin sallah to kuma an hana yin sallah a makabarta don haka dole ne cancak ku mutanen gidan ku tashi in ba haka ba fa sai ku ɗauke wannan kabari sai ku kai shi ku haɗa tare da sauran kaburbukan gari jama'a wannan shine don haka mutane so da dama ana samun irin wannan matsala akwai wani babban mutum ko bara da ya zo rasuwa ya rubuta wasiya cewa in ya rasu ga inda ya ware a cikin gidan shi lallai lallai nan za a rufe shi aka zo za a yi ta taɓurza suka bugo waya ga abin da ake ciki muka ce musu iyakacin magana ita ce kawai a je a kai shi makabartar musulmi kada a kada a rufe shi a cikin gida suka ce to in aka rufe shi a wani laifi ne muka ce to na farko dai tukuna kun ji hukunci daga ran nan gidan ya zama makabarta don haka bai halatta wani ya sake yin sallah a cikin gidan ba na biyu lallai sai ku tashi daga gidan in ko ba haka ba shi kuma ko kun sa shi za ku cire shi ku kai shi ku haɗa shi tare da sauran kaburbukan gari illa ta gaba ita ce ta shafe shi shi da shi yana nan gidan shi an rufe shi a can makabarta kuma an kai gawa akan haɗu a mamatan gaba ɗaya addu'a kun ga shi baya cikinsu saboda haka gaskiyar lamari jama'a musamman 'yan uwanmu mutanen ƙauyuka ku yi haƙuri musamman inda na sani a ƙasar kano musamman ƙauyukan ƙasar kano duk kaburbukan kakanninmu da suka haifi iyayenmu duk gaba ɗaya a bayan gida ake rufe su wannan jama'a ba ƙaramin kuskure ba ne babban kuskure ne bai halatta ba na biyu sai danginmu musulmi musamman waɗanda suka shafi ƙabilun yarabawa da ibra da mutanen auci da makamantansu waɗanda ‘yan uwanmu ne musulmi amma kuma sun gaji wata al'ada ta ƙasarsu ta rufe mutum a cikin gida ko a gaban ɗaki idan ka shiga nan jihar kogi zuwa edo cikin waɗannan dangi namu yarabawa ko ibra ko mutanen garin auci waɗanda mu hausawa wannan muke kiransu kukuruku za ka ga kabari a gaban ɗaki wani ma sai ka ga cewa musulmi ne malami a cikin gidan shi an rufe shi a tsakar gida kuma har kaga kare da akuya suna zama akan kabari har ka ga ana shanya kubewa da tumatir akan kabari duk wannan ya saba ma addini waɗannan na kawo ne don ku gane me ake nufi da makabarta a musulunci sayyidina anas dan malik kamar yadda ainihin abubakar ibn abi sheba ya ruwaito ya miƙe yana sallah wani ya miƙe yana sallah sai ana sai rinka ce mishi alqabr alqabra kabari kabari kai hankali kabari kana kusa da kabari shi wanda ke sallah sai bai ji da kyau ba sai ya fahimci kama ana ce mishi alqamar alqamara ka dubi wata ka dubi wata sai ya daga kai yana kallon wata sai ya ce inna ma aqulu lakal qabra al ina ce maka kai hankali kabari kabari ma'ana wannan shine ba a sallah inda kabari yake ba wai an hana sallah a kan kabari ba ma tukuna a'a a cikin yankin masallacin nan aka ce ga kabari nan to bai halatta kai ka je waccan kwana ka yi sallah ba domin yanzu masallacin gaba ɗaya ya ɗauki hukuncin kabarin ya zama makabarta in ko ba haka ba to sai ai ɗayan abu biyu ko dai malamai suka ce idan an tabbatar da cewa daɗewar kabarin yanzu ta kai ya rididdige yadda ba zai kwasu ba to sai a buge shi a tattake shi ya daidaitu da ainihin masallacin in ba haka ba kuwa ana da yaƙinin cewa akwai ƙasusuwan wajibi ne a kwashe su a je inda makabarta take a haka a zuba su waɗannan bayanai ku samu littafin Tahziru sajid min ittikhadhil quburi masajid lil'allamatul muhaddis al-faqih albani Allah madaukakin sarki ya gafarta musu dan haka jama'ar musulmi kun ji wannan wannan babi mun shige shi mun karanta hadisin ciki kuma mun tattauna mas'aloli masu ɗimbin yawa wanda malam yana magana dangane da cewa imamul bukhari tare da cewa bai fito ƙarar ya bayyana hukuncin ziyarar kabari ba amma yana son ya tabbatar mana cewa shari'a dai ta yi magana dangane da akwai ziyarar kabari To amma malamai ra'ayoyinsu sun sassaɓa a inda wasu suke ganin kabari ko makabarta bai halatta gaba ɗaya a ziyarce ta ba ga namiji ko ga mace wasu kuma suke ganin cewa ya halatta maza su ziyarci makabarta amma bai halatta mata su ziyarta ba wasu kuma suke ganin maza da mata ya halatta su ziyarci makabarta amma da sharaɗi idan su matan ba za su yi wata fitina ko koke-koke ko makamantan haka ba to wannan magana ita ce daidai cewa daidai ne kuma sunna ce mustahabbiya ziyarar makabarta ga maza da mata saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a da ya hana ziyarar makabarta daga baya kuma sai ya dawo sai ya izini da cewa kuntu na haitukum an ziyaratul qubur fazuruha da na hana ku ziyara kaburbuka amma yanzu ku ziyarci kaburbuka a cikin wata riwaya sai ya ce fa inna ha tuzakkirul akhirah ziyarar makabarta na tunasashe ku lahira a cikin wata riwayar hadisi ya ce wa tariqul qalba ziyarar makabarta tana lausasa zuciya wa tadma al'aina sannan kuma tana ainihin sanya ido yayi hawaye amma sai ce fala taqulu hujran in kuka je ka ku rinka hayaniya kar ku rinka faɗin maganganu waɗanda ba daidai ba ne a wata riwaya ce fa ha tuzahidu fid dunya ziyarar makabarta tana sa mutum yayi taka tsantsan da duniya a wani wuri ta ce fa ha tuzakkirul maut wannan riwaya ta ce ziyarar makabarta tana tunasar da ku ainihin mutuwa amma babban malami ibnu hazmin shi ku cewa ike ziyarar kaburbuka wajibi ne aka ce me yasa yace saboda wancan hadisi da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace fazuruha ya ka ce amma a'a wannan magana tashi kuskure ce ziyarar makabarta sunna ce mustahabbiya ba ta kai wajibi ba mata na iya ziyarar makabarta maza na iya ziyarar makabarta amma mata an hana su yawan ziyara ko da ba za su yi wani abu da ba daidai ba saboda akwai hadisi musamman mun karanto shi da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya la'anci zawaratul qubur masu yawan ziyarar makabarta ina fata an gane hadisin da makaranta a cikin wannan babi shi kanshi yana tabbatar mana da cewa ya halatta mace ta je ziyarar makabarta amma bai halatta ta je tana yin wasu abubuwa na koke-koke ko birgima ko zuba ƙasa a jika ko kuma yaga riga ko cizgaggashi ko makamantansu ba Allah ya kyauta zan sake karanto mana wannan hadisi saboda muna kan tattauna matsalolin shi ne lokaci ya ƙure mana babban malami al-imam al-bukhari ya ce haddasana adam haddasana shu'ba haddasana sabit an anas ibn malik radiyallahu anhu qala مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم Annabi تبكي عند قبر sai ya ga wata mace tana kuka a wurin wani kabari. faƙala lahattaƙillaha wasbiri sai ce ke ki ji tsoron Allah kuma ki yi haƙuri qalat sai ta ce ilaika anni tafi ka bani wuri fa innaka lam tusabbi musibati kai ta da ta same ni dan ba kai ta sama ba walam ta'rifu ana sai ce ayya bata san shi bane shi yasa ta faɗa mishi haka faqila laha sai aka ce innahu nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam shine fa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa atat baban nabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wata riwaya da ta ji an ce mata annabi ne kika gaya wa wannan magana sai ce fa akhadhat hakal maut sai ta ji kamar za ta mutu yanzu annabi Muhammad na gaya bakan magana na shiga uku sai ta kwashe a guje tana tahowa gidan shi sai bata samu kowa a kofar gidan ba falam tajid indahu bawwabina bata samu masu gadin kofa ba babu protocol waƙalat sai ta ce lam a arifka ka yi haƙuri ban san ka ba ne ma'ana abin da take cewa a abin da ya sa ban ɗauki wa'azinka ba cewa in ji tsoron Allah in yi haƙuri saboda ban san ka ba abin da take cewa kenan abin da ya sa na gaya maka baƙan magana ka yi haƙuri saboda ban san ka ba da ta san shi da ta ɗauki fatawar da ta san shi da bata gaya mai bakan magana ba shine lazimin maganar ta lam a arifka wallahi ban san ka bane fa qala sai yace inna masabru inda sadamati ula ai hakuri a karan farko ake yin shi <coughs> yanzu abin da take cewa shine ne yanzu da ta san ko shi waye to ta yi hakurin lazimin magana ta kenan yanzu tunda na gane kai ne annabi eh to na yi hakurin shine sai ce mata ai a karan farko ake hakuri ma'ana lokacin da masifa ta same ka a lokacin ne in aka ce wane ya haƙuri kana birgima ɗin nan sai ka ce to na yi amma sai bayan kwana biyu an bincika an bincika motarka da aka sace ba a gani ba bayan wata ɗaya uwarka da ta mutu ba ta dawo ba sai kuma ka ce ka yi haƙuri kada Allah ya sa ka yi haƙurin ci gaba da kuka kai ma har ka mutu sai ba haƙuri kai ba saboda haka haƙuri a lokacin da masifa ta same ka take da zafi a lokacin ne za a ce yi haƙuri sai ka haƙura amma daga baya ka da ka ce ka haƙura ba haƙuri kai ba ina fata an gane yaro ne ka same su suna faɗa aka yi aka yi ya haƙura ya ƙi sai ka sa bulala ka rinka tafka mishi can kuma sai ya ce wallahi ya haƙura haƙura eh? ba haƙura ye ba zafin bulala ne ina fata an gane saboda haka kun ji abin da ya faru dangane da wannan mata to lallai malamai sun yi maganganu masu yawa dangane da matan nan wai wace ce ma tukuna ibn hajirin dai ya ce to a iyakacin binciken shi shi dai bai iya gano sunanta ba kuma wannan kabarin ma bai gano cewa ya sunan mai kabarin da take wa kuka ba sai ce sai dai riwayoyin sahihu muslim suna nuna cewa ɗanta ne domin riwayar muslim ta ce tabki ala sabiyin laha ta ne wa wani ɗana ta ne kuka amma a cikin wata riwaya wadda take mursala ce wadda al'imamu yahya ibn abi kasirin ya ruwaito ta a cikin littafin al na abdulrazzaq cewa aka yi qad usibat bi waladiha ɗanta ne ya mutu anan an faɗi ƙarara sannan a cikin riwayar da al'imamu Bukhari ya bukhari yayi wadda za mu zo mu karanta ta a can gaba kitabul ahkam anna anas anna anas qala limra'atin min ahli anas yace wata mata cikin dangin shi ta'rifina fulana kin san wance kuwa qala na'am sai ta ce i qala sai ce kana nabiyyu marra kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama marra biha ita ce annabi ya taba wuce ta tana kuka kaga anas ya san ta ke tun har yana tambaya wata cikin dangin shi kin san wance ta ce na santa ai ita ce annabi ya wuce tana kuka abin da ka ce me yasa Anas bai ambaci sunanta ba duk wannan gwagwarmayar gashi har aka gama bai ambaci sunanta ba shine sahabbai suna da ladabin ba da labari idan ka aikata wani abu mugun abu ko na kuskure ba su fitowa karara suna bayyana sunan galibi saboda kai ya zama abin aibi a cikinka ko kuma zuriyarka saboda larabawa ne balarabe kuwa da ya yi abin kunya gwamma ya mutu haka suke cewa almautu lal sai ce da in yi abun kunya gwamma in mutu don haka anas bai bayyana suna ba anan yanzu daga cikin na dubban da za ka ɗauka kai ma na ba da labari shine wannan amma kun ga da yawanci mu bamu ladabtu da wannan ba idan muka zo muna karatun nan jama'a akwai magana da in na ɗauko ta sai ku ji na ce wani babban mutum kaza kaza da kun gane magana sai ka ji wani yana cewa wane ne a'a ni na sani ai ka ji na ki faɗi ladabi ne na sunna ake tafiyar da kai kai kuma ka girma cikin al'ada sai an faɗi suna dan a more a ji cewa an tona asirin shi an more a'a a musulunci ana sakayawa ka karanta alqur'ani watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu wa kana min al-ghawin me yasa Allah bai faɗi sunan shi ba kana jin Allah bai san sunan shi bane malami ne yayi mugun abu da da Allah ya tashi sai ya ce shehuwa ne mai gida a wuri kaza a ƙasa kaza wanda ya rayu lokaci kaza amma sai Allah ya ce ka ba su labarin wani mutum wanda ya iya karatu amma sai wuce baya aiki da karatun nashi shikenan abin dama da ake so labarin ake so a ji ko kuwa wa'azantuwa ake so a yi wa'azantuwa ashe tun da asali makasudin ba labari ba ne labarin makasudin shi shine a wa'azantu da abin da ya yi don kada 'yan bayansu su don haka ba sai an fito an faɗi sunan shi ba ta kai ma in ba munasaba ce ta zama dole ba ba sai ka ambaci suna ba amma in alheri ne to kuma yana daga cikin sunna a nan sai ambaci suna ina fata an gane sai ku kiyaye wannan yana daga cikin ladabi na ahli sunna wanda shi zai cire mu daga mugunya al'ada ta rashin ladabi sa'an nan kar ka manta a cikin hadisin annabi ya ce mata ittaqillaha ki ji tsoron Allah ko to shine malam yake cewa a cikin riwaya al-Imam Abu Nu'aym a cikin littafin al-Mustakhraj fa qala sai yace ya amata Allah ya ke baiwar Allah ittaqillaha ki ji tsoron Allah shi yasa in muna karatu wani lokacin za ku ji in na zo wani hadisin ina ƙara wasu abubuwa a cikin fassara sai kai ka rinka ganin ai ba ka ga waɗannan abubuwan a cikin hadisin ba na'am ne maka isharar wasu riwayoyi ne ba tun yau ba ko abi na zo ne da wannan hadisin sai ka ji ina cewa sai annabi ya ce mata ya ke baiwar Allah ishara ce zuwa ga wannan riwaya amma ita riwayar ga ta ba a cikin bukhari take ba ba a cikin muslim take ba amma a cikin al-mustakhraj take na al-imam Abu Nu'aym wanda ya akan sahihu Muslim sai aka ji gashi a cikin wannan riwayar annabi ya ce mata ya amata Allah ya ke baiwar Allah ittaqillaha ki ji tsoron Allah qala al-qurtubi al-imam al-qurtubi qurtubi wanne kenan qurtubi Abu al-Abbas mai sharhin talhisun sahihu Muslim yace الظاهر أنه كان في مكانها قدرا الظاهر annahu kana fi buka'iha qadrun za'idun min nau'in aw me yasa annabi ya mata wa'azi cewa ta ji tsoron Allah sai malai ce a zahiri ta yi kuka ne gwargwadon wanda ya wuce shari'a kun ga kuka a shari'ar musulunci na mutuwa ya halatta kai kukan zubda hawaye to annabi ba zai same ta tana kukan zubda hawaye ya ce mata ta ji tsoron Allah ba don shi kanshi yana irin wannan kuka sai malai yace a zahiri ta yi kukan da ya ƙetare shari'a ne Wali waliha za'a mara habitakawa dan haka annabi ya umarce ta da jin tsoron allah oltu ibnu hajarin yace yuayi duhu anna sai mursal yahyabnu abikafirin maskur fasa mi amin hama yakrahu a cikin wata riwaya wadda muka yi ishara a can baya ta yahaya ibnu Abi kafirin mursala aka ce annabi ya zo wucewa ne sai ya ji abubuwan kyama daga gareta ko dai nau'in kukan ko kuma nau'in maganganu akwai kuka wanda za a ji mutum yana ɓololo yana ihu to wannan ya wuce haddin shari'a akwai nau'in maganganu misali na shiga uku na lalace yanzu da wa aka banni wane ya mutu wane ya mutu wane ya mutu to yanzu ni da wa aka banni na shiga uku na lalace har na kuma sai ka ji ana cewa god why me god why me at this time god what have i done to you arna ke arna ba su da Allah su gaba ɗaya saboda haka suke bakan magana ina fata an gane wannan mata ko kuma ya zama annabi ya ganta a aikace tana aikata wani abu wanda bai dace ba kama a ce mutum ya zauna saboda takaicin mutuwa ya rinka shure-shure da kafa kamar yadda yaro yake in yana kuka ko birgima ko ana bugun jiki ko ana ɗibo ƙasa ana watsawa ko kuma tana cizgaggashin kanta duk waɗannan abubuwan ta yiwu daga su ne annabi ya gani shi ne sai ce mata ta ji tsoron Allah wa qala tibi babban malami al-allamatu cewa ya qawluhu ta wuce a li wasu Wasbin? da ce mata ki ji tsoron Allah ɗin nan ita kalmar ki ji tsoron Allah ta taho ne don ke daidai wa daida da kalmar ki yi haƙuri ka annahu qila laha khafi ghadab Allah kamar yana ce mata ne ke ki ji tsoron fushin Allah in illan tasbiri idan ba ki haƙuri ba an gane wala ta ji za'i kake gajan dangana kake rashin haƙuri li yahsula laki sawa saboda lada ya tabbata gare wato na farko ki haƙuri in ba ki haƙuri ba fushin Allah zai same ki ki haƙuri in kika yi haƙuri lada zai tabbata gare ki dan ka ga ma'anar tsoron Allah ɗin ji tsoron fushin azabar Allah ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka sa'an nan nan da take lam sabbi musibati ina fata an gane a cikin wata riwaya ta muslim cewa ce fa innaka khuluwun min musibati sai ta ce kai da kake cewa ai haƙuri ai dan ba ruwanka da masifata ne abin bai shafe ka bane ko kun fahimta sannan a cikin wata riwaya ta muslim matu bali bi musibati yo ai kai ba ruwanka da masifa ta ne a cikin riwaya al-imam abu nu'aym wadda al abu huraira cikin sahabbai yayi qalat cewa tai ya abdullah inni ana al-harith faqla walau kunta musaban azartani sai ta ce wa annabi kai bawan Allah ni ni ce asararriya wadda ne asarar kai innan da masifar da ta same ni ta same ka da ka bani uzuri da ka san halin da nake wato duk ana fassara irin yadda maganganu da amsoshin da ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na'am eh abu ya'ala na'am abu ya'ala ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun ji wannan sa'annan sai kuma faqila da aka ce da ita din a cikin riwaya ta bukhari da zamu zo mu karanta nan gaba fa marra biha rajulun fa qala laha innahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama bayan da ta faɗa annabi wannan magana sai wani ya zo wucewa sai ce mata ke wancan mutum da kika yi bakan magana shine manzon Allah fa sai ta ce ma araftuhu wallahi ban san shi ba a cikin riwaya Abu ala da aka ambata din can fa qala laha qala sai ce fa hal ta'rifinahu kin san shi kuwa qalat la tace ban san shi ba a cikin ruwa al-imam at-tabari at-tabarani wanda yayi a cikin littafin shi mu'jam al-awsat cewa aka yi anas yace anna allazi sa'alaha huwa al-fadl ibn al-abbas fadl dan abbas wani matashi ne yayan abdullahi dan abbas shi ne tambaye ta ke eh kun san mutumin can da ke gaya bakan magana tace bata sani ba to fadl ne eh fadl dan abbas shi ne mata wannan tambaya kamar yana wurin kenan a zahiri abin ya faru to a cikin riwaya muslim aka ce fa akhadha mislul maut to ita riwaya da nake ishara lokacin da ta ji an ce mata annabi muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam sai ta ji kamar ta mutu ainihin shiddatul karbi allazi asabaha lima araf lamma arafat annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khajlan minhu wa mahaba da ta ji ainihin annabi ne saboda jin kunya da ganin kwarjini yanzu annabin na gaya wa magana haka sai ta ji kamar ta mutu sallallahu alaihi wa alihi sallam ina fata an gane a nan sanannen abu ne idan ka bar ɗabi'a ka saki ɗabi'ar ka hakan ne to duk abubuwan da suke faruwa sun su rinka tasiri a kan ka duba ana tsananin zafin rana a daidai lokacin da baka je ka samu wani babban mutum a cikin ofis a iya kwandishin yana ta haƙi ya gaji a daidai lokacin za ka samu wani kuma yana diga yana haƙa rami yana zufa amma waƙa ike yana ihu yana jin daɗi haka ne ko ba haka ba wancan babban mutumin ya bari ne ɗabi'a ta yi tasiri a kan shi wancan kuƙato da yake haka gaba ɗaya ya yi inkarin ɗabi'a wato wasu abubuwa na ɗabi'a ɗan adam in ya so yana iya danne na daga ciki ne in aka yi maka mutuwa za ka iya dakar da zuciyarka shi ke nan sai ba za ka yi kuka ba to kuma in aka yi maka mutuwa za ka iya wawantar da tunaninka sai labarin mutuwar ya ruguza ka sai ka kasa tashi a ce maka tashi sai ka ce ina ma'ana kai ma yanzu kana jiran mutuwar ta zo to musulunci bai yarda da wannan ɗabi'ar ta ƙarshe shi sa kuwa ga lokacin da annabi ya rasu suka gigice sai na abubakar ya kamata ya fi kowa rudewa in haka ne amma abin ba hamasa ba addini ne dama annabi yana cikin ku kuna zaton ba zai mutu ba ne in ya mutu shi yasa na asma ana sallan magriba sai aka karanta ah, menene fa iza nukira in naqur sai wani ya faɗi ya mutu sai kace a wannan bid'a ne dan an karanta aya in aka busa kaho tun ba a busa kahon ba labari ake kawai sai ka mutu sai kace wannan bid'a ne haka ce me yasa tace a to wannan yana nuna mana zafin imani da kiyama daga an ba da labarin in aka busa kaho ka ji fa ba a ce a busa ba cewa kai in aka busa sai ka mutu sai ka ce da haka musa sahabbai muke ai da mun kare yanzu kai a ce duk wata aya da ta sauka ta faɗi wata kwaran ta lahira sahabbai mutuwa suke za a samu wani sahabi da zai kai labari saboda haka jama'a a matsayin ka na ɗa namiji a gidan wani in aka ce babanka ya rasu mahaifiyarka ta gigice wanka wa'ai kanwarka yaran gida suna ta kuka to kai ya kamata ka zama kai namiji to amma an kai kuma ka samu ta takar da shi kenan nan ka kuma tana ta ana ƙara mata ruwa jaka uku yanzu saboda ita mace ce amma kai ake sa rai wani na ka sai ka ce kai kai haƙuri na ai dama muna jira ne ikon Allah ne kun yi addu'a shi nan sai ka samu ƙarfin ko kun fahimta jama'a to haka fa da kana zaune akwai mutanen da tsalle suka rinka yi wai a basu za su fada kuma da gaske za su fada an basu abin da zaka ce an bar shi ya faɗa me zai iya yi zai kashe wutan ne ko zai ciro dukiyar ne da sai ka koma gefe guda kawai sai yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ce wani baka da an bane ka ce a mun karɓi ikon Allah ne cewa an yanke mishi hukunci shi ba wani kanin shi ne ko wani sai shi ɗan jaridu sun yi kaftarin nashi da kamera yana ta da kuka har ma kuma su ne ta mishi dariya ba haka ya kamata amma da aka kewaya wurin lauyan fa sai lauyan yace za mu yi filin motion za mu je za mu daga kaya kawai shi ke yi magana irin ta maza shi ke ma kai ka tsaya kato kana kuka saboda haka ku yi kokari jama'a ku yi tarbiyyar ‘ya'yanku a kan idan musiba ta same su su rinka iya tsarkarta saboda duniyan nan musibu ne za a rinka tarbansu har ta ƙarshe ta zo ita ce fa'iza ja a فرد faruk lawal a cikin wannan makon ya gama tattara binciken shi faruk lawal ya miƙe a gaban majalisa ya yi jawabi live muna ji muna gani ala masma'in minna wa min al'alami wa mar'a kowa ya ji ya gani a duniya ya miƙe ya ce kwamiti ya gama aiki za a fitar da sakamakon kwamiti sai suka fara musu waya a hiru adam sun buga duk suna ciki duk waɗannan suna ciki ta ce to ina zai yi ma'ana mutanen da a ce su sardauna ba su mutu ba to ba za su amfara yi irin waɗannan a Najeriya ba saboda haka ina son ku gane kashe su sardauna ba wai ana son su kau daga kujerar ba ne amma me ake tsoro shine waɗannan in suka kai labari masu irin waɗannan ra'ayoyi to an samu matsala bari maka karamin misali yanzu abubakar gumi ya mutu shine ya fara karantar da wannan littafin bayan shekara ɗari biyu da su dan hudu suka karantar ba a samu wani da ya bayyana cikin jama'a yake karantar da bukhari ba sai abubakar gumi a najeriya da allah ya taimaki musulmi ya zauna ya sauke wannan littafin yau ni hatta a da masallaci ba shi da masu gadi to kar ku sake yanzu masallatan ku ba su da masu gadi idan har ya zama kirista zai je ya buga bom a cikin coci cocin da yake zuwa sabi da umarnin manyan cocin don ya jawo musulmi baƙin jini aiko in musulmi suka yi tunanin kirista ba zai zo ya buga wa masallacin su coci ban ba to musulmi sun yi kuskuren tunani a jos da bauchi aka kama idan aka kai shi ya sha ɗan karen duka sai so ya ce a'a shugabannin coci ne suka ce ya zo karfe uku na dare ya buga bam saboda a ce musulmi ne suka ka duba shugabannin cocin suka ba shi bom ya zo ya buga ya rusa cocin ya kashe waɗanda ke ciki ya kashe kanshi don aiwa musulmi sharri yau musulmi in ka je ka je ka duba masallacin an anja masu gadi nawa ne a cikin shi ka je ka duba masallacin lokal masu gadi nawa ne a cikin shi ka je ka duba masallaci kaza mutum nawa ke gadin shi ku je ku duba makarantar ku ta haya islam mutum nawa ne suke gadin ta ku je ku duba makarantar ku ta islamiyya da ke anguwa kaza masallacin ku da ke GRA masallacin ku da ke anguwa kaza na juma'a mutum ne suke gane shi wai ko abin da kuke gani to ai mu mu ba mai kowa ne ba ayya Sardau sardauna waye wa laifi so kwakwalan ku su rinka aiki Dan haka wannan hadisin cewa ba a samu masu gadi a kofar gidan annabi ba ba dalili ne a kan sai ka a samu masu gadi a kofar gidanka ba a'a yanayi ne ke hukuntawa ku kiyaye wannan jama'a don haka yanzu za ka zo ka ji wata cikin al'ada annabi sai ce wa kana min sha'ani haka kuma yana daga cikin al'ada annabi annahu la yastatbi'u an-nasa wara'ahu baya yadda mutane suna biye da shi a baya in yana tafiya shi kadai yake tafiya ina ma'ana haka babu bodyguard babu convoy shi kadai yake tafiya idza masha idan yana tafiya kama jarat adatul muluki wal akari kamar yadda al'adar sarakuna da manya take shi annabi ba haka yake ba فلذلك a على mar'a dan haka sai al'amarin ya rike a matar ita mata abin da ta dauka da aka ce mata annabi ne da ta zo kofar gidan shi za ka ga wani an yi miki ƙwaryen molo ya sha Najeriya duk Najeriya 'yan kashe shi da hannun suwa ta wata hanya wani haɗari ake ganin yar ado yake surantawa na ku yi haƙuri mu yan boko ne yar aduwa ba mutuwa ya irin ta Allah da annabi ba amma wannan wannan magana ba ta saba tauhidi ba na faɗa maka ita da surar da zaka iya fahimtar ta kisan yar aduwa suka yi poisoning din shi suka yi asiri suka yi mishi suwaye suka yi wannan asiri me yasa suka yi me suke so su cimma a je tambayoyin farko ka amsa ta ƙarshe don gasa ta bayyana abinda suke so su cimma ga shi sun cimma ka san cewa bayan da yan aduwa ya hau da suka ga irin take-taken shi sai suka tabbatar da cewa in wannan ya kammala shekarun nan nashi hudu to wannan zai irin abin da fardauna ya yi saboda haka ku je ku binciko suwa suka kashe yan aduwa suwa suka sa mai guba suwa suka yi mishi asiri kuma mecece manufarsu kuma su wane ne agency ina wani da kake jin shi da yana da ƙarfi a cikin gwamnati yanzu ina yake ina su wane ina su wance ina su wance saboda an yi tunanin wannan in ya kai shekara hudu ya sake hudu ne eh, to gaskiya ba a daɗe a zalimai ba su taso ba da an yi wani abu ne wai ana ganin shi sai da riga kafa riga sai aka ɗauko shi ana ganin shi wani fukatacce ne aka kawo shi aka sa sai ga wannan ya zo ne da gaske ya gyara ƙasa da haka sai da cewa bari su magani shi amma ta hanyar suwa ta hanyar waɗannan da ya fi amincewa da su da aka biya buƙatar da aka biya da su su ma kuma sai aka ture su yau ba ka jin sunan kowa su an kakkaɓe su saboda an gama cimma buƙata su ne suka dawo kuma suka ce yanzu sun kafa muku ƙungiyar 'yan arewa za su kwato muku yanci haka kullum muke a darajin ɗari a darajin kwana sai in ta ɓaci sannan muke faɗaka da haka ni ina ƙara jaddada muku magana ne ba ana kashe mai sarauta ba ne kaɗai saboda ya saci dukiya ana kashe shi aka ga zai raya al'umma shi me kake tunani a ɗan lokacin da sardauna ya yi na mulki ya yi irin abin da ya yi yanzu abin da ake nema shine masu mulkin da suka biyo bayan shi kada su ƙara ko ɗaya amma su iya rike na sardaunan kai ya lalace sun kasu yanzu ka je ka samu irin matsala da take cikin jami'ar ahmadu bello da kaka ga gaskiya corporation an siyar da mafi yawancin filayen da sardauna ya bar mata ita kanta gaskiya corporation mafi yawancinta an siyar da ita saboda mai sun kasa rikewa amma sardauna ya ɗibi gaskiya corporation ne yana tunanin zuwa yanzu wannan hukumar ta kai duk duniya ana aiko mata daltafai tana bugawa saboda haka ma'aikata sun ƙaru yanzu an gina gidaje an gina ɓangarori na ma'aikatu amma sai zama ita kanta ta sardaunan ta yi yawa sun kasa rikewa sai aka yanke nan aka sayarwa da hukuma kaza nan aka ba hukuma kaza nan aka ba suwa ne da suwa na aro sannan filayen kuma fa filin cikin gaskiya corporation da kanshi sun kasa sa waya su kewaye waya su kewaye a tsare abin da sardaunan ne sun kasa babu maintenance to me kake tunani da Allah ya sa bayan da ya gama waɗannan shimfiɗa alherai ya yi shekara biyar Wanda ta ba shi damar ya yi tarbiyyar waɗanda za su aiki da yanzu aikin ya ci gaba shi ne abin da na gaya maka kaga simple arithmetic yanzu abubakar gumi da ya gama tsara tashi structure din ya samu damar aikatar da ita yanzu bayan ya kwanta ya rasu wajen shekara ashirin yana da kurdawa waɗanda za su ci gaba da aiki saboda me saboda ya samu damar training ɗin mutanen da za su yi Allah ya sa ka fahimci wannan sabuwa Allah ya taimake mu to jama'a kun ji wannan bayan wannan muku ba mun fara karanta fa'idojin da ke cikin wannan hadisi da malai yake wa fi hadha al min al ghayr ma taqaddama ma kana fihi sallallahu wa alihi sallam min at-tawadhu rifq bil jahil wannan hadisi yana nuna mana inda annabi yake da tawali'u jahili ne bai sani ba annabi yana bin shi sannu a hankali haka ya kamata kuma masu da'awa ku wani ya shigo masallacin annabi da raƙumi ya zo ya samu ya ɗaura raƙumin shi ya zo kuma ya ce barkan ku da asuba haka an samu shi gaisuwa ya ce jama'a cikin ku wane ne muhammadu suka ce farin mutumin nan da ke kashe ya ce to kai ne ɗan ya son idan ka zo shigowa masallaci kowaye kai aka ce maka saurara a bincike ka ka saurara karka ce kai ne wani kullum ga suna abin da ike wahalar da mutane kenan ai shi ya san albani tun shi suna tare da albani tun kaza ya zo darul hadis dan haka ya zo kawai a bar shigo sun suka ce a'a ga ka'idojin sai ce kada Allah ku din banza ba mu ne albanin ba ku tafi sai ga motar shi ka gani bai natsu ba wannan kawai ya isa nuna maka bai san albanin ba shi eh don da ya san albanin kenan ya san irin yadda albanin yake da an yazo aka ce eh, ran kai dare dan tsaya bari a buga mai waya dan tsaya bari a kira shi dan tsaya bari a abin nan sai ce to shikenan madalla wallahi ran nan na ƙara girmama wani profesa ne yana da da a makarantar yanzu sai aka ce to ya saurara sai ya saurara sai da ya jira wajen minti talatin sannan aka ce mishi ya shigo sai ya taso ne da farko tukuna ko da kai ba a ƙasar nan kake ba yanzu ina jin ka san yadda ƙasar nan kai. balle kana ƙasar nan yanzu kana jin daidai ne kamar makaranta irin darul hadith kamar markaz irin markazin salafiya a ce kawai sai a bar kowa ya shigo kuma tare da komai saboda shi ya san mai makarantar amma ya kasa gane cewa wannan da aka aje a get bai san shi ba to shi abin da yake tunani to ai shi mai makarantar ma ya san shi to amma yanzu mai makarantar kuma ya danka makaranta a hannun wani shi baya nan to in dai har kowa ya zo ya ce na san mai makarantar nan ba na hanya zai ba da hanya akwai sauran security kuma kana jin yanzu classmate din goodluck da ya tafi villa ya samu waɗannan ss da ke bakin villa ya ce ni classmate din goodluck ne ni ne ma nake koya mishi a samun sai sai a san ka daɗe shigo shikenan haka ake yi so da haka jama'a ku rinka yi mana adalci yanzu nan muna bugun jaki ne muna bugun taiki dole ne ku da aka sa a bakin masallaci ku iya ya ake mu'amala da jama'a ku kuma jama'a ku tsaya ku yi nazari me yake faruwa a duniya a yau mutane ne suka zo za su za su juyin mulki a Ka'aba za su kwace Ka'aba sai suka ci ko makara da makamai jama'a sai suka lullubo ta da farin kyalle irin yadda ake wa gawa sai suka shigo cikin Ka'aba ana cikin sallah a Ka'aba ba a lura ba wanda ya je sa sakata sai suka zo da kwadansa suka rufe da suka rufe sai suka ce shi kenan kowa ya zauna a inda yake halli duk wanda ya miƙe sai aka ji sun ɗaga bindiga hankalin musulmi ya tashi aka yi jungun jungun a ka'aba me ya faru sai da aka yi awanni tukuna sai da aka aro helicopter a lokacin ba su da helicopter a kusa sai da aka aro helicopter aka zo aka rinka jefawa mutanen nan tia gas me kake tunani mutane nawa ne suka shaƙi tiya gas ɗin banda su waɗanda ake so a hallaka haka aka bi aka kwantar da dubunnai ko ɗarurukan masallata cikin tiya gas suna ta tari aka haɗa hadda waɗannan 'yan ta'adda sa'annan aka zo aka kama su shi shikenan yau shekara biyu sai malam abba ajiye rasu muna makka muka je aka ce za a shiga da ka'aba ai babban malami ne sai na ce musu look ku yi amfani da ilimi da hankali mu mu ne wannan malami yake babban malami a wurin mu su ba su san waye ba ku je mu bi ka'ida mu ɗauko mu karɓo takardu aka ce to an aka yi haka ba za a yi gaggawa ba na ce to billahi lazi barin gaya muku ko gawar sarki masa'udu ce ba za a shiga da ita ba nan in ba wannan takardar in ku ɗanyu ne don na bi su a hankali ne da tukuna sun sun san mu ne to sun san gawar ko ta waye kuma waye ya sanar da su cewa mu ɗin ba irin waɗancan ba ne saboda haka ina tabbatar muku da cewa sai da malam abba aji ya kwana ba a rufe shi ba saboda ana so a yi mai sallah a ka'aba aka je aka cika takardu aka cika ka'idoji sannan aka zo aka kawo sannan aka bari aka wuce da gawar shi abin da nake so in nuna muku jama'a hakikanin al'amari duk inda ka je aka ce maka alhaji eh ba a bi ta nan karkai girman kai sai ka tambaye su ta ina ake bi in aka ce alhaji eh daga hannunka sai ka daga karka ce kamar ni a'a karka faɗa haka so da dama in ka mutunta kanka kai biyayya ga wannan mai gadin daga bayan wanda ya san darajarka in ya zo sai ka ga darajarka ta ƙara ɗaukaka a wurin shi shi ya sa so da dama sai mu haɗu da mutum a abuja sai ce ya zo makaranta ta an wulaƙanta shi an kore shi an sai ce a'a me yasa baka bugo min waya ba da za ka zo sai ce to ai shi ya ga cewa shi shi mugu ne to ai ba su san ka ba jama'a <laughs> kudajen yan sandan nan da suka ce kewaye gidajensu da wannan tsofaffin motoci ai darasi aka koya musu masu kyau a bauchi dabino ne wani ya ciko ya zo ya sami yan sanda a road block za su sai dabino ashe ba mabamai ne da suka ba shi kuɗi eh, a baro ya zubo ba mabamai amma sai zuba dabino a sama ya taho a matsayin mai sai da dabino yan sanda suka zo suka ɗiba suna ci ka san sai an dan danka tukuna an ci na Allah ya isa eh ne sai ya tafi ya samo canji kafin ya taso shi kenan sai canza musu rayuwa wal akhiratu khairul laka min al ula khalas yanzu goben dan sanda a Bauchi ya ga mai dabino yaya to kai in aka ganka da dabino aka ce tsaya juye anan karka ce wulakanci ne a juye ina fata an gane yanzu da ka kama hanya za ka tafi kaduna ko abuja da an ganka da gemu sai a ce yi fakin karka gaddama saboda baka ji fatawa jiya da ministan tsaro ya a kasar ba baka ji fatawar da shugaban kasa ya a kasar ba jiya sun halatta wa duk wani jami'in tsaro yanzu ya shiga gidanka ko kai waye me kake tunani dan ka hanya ka yi taurin kai in ya harbe ka sai ce ya samu bom ne a motarka saboda haka aka ce maka alaji yi fakin kar ka nuna wai kai kanka ya waye ba za ka yi fakin ba a'a yi fakin sauke glass sai ka sauke fito ka bude boot sai ka fito ka bude amma fito ka bude boot sai ka ce ni boot dina ba komai in ya ja ba ya harbe ka wallahi duk Najeriya baka da gata inda yanzu ta kai tika tika tik ministan tsaron yana musulmi jikan Abdullahi Gwandu ne amma ba da fatawar cewa gidan kowa ta kama ɗan sanda ko so ya shiga ya aiki an halatta mu a jiya aka wannan fatawar so da shawarar da muke baka in kai ba gidaje ne to ka san ka shigo bari idan ka taho da babur in aka ce maka tsaya can sauka gungura to wallahi ka gungura idan ka gungurawa wallahi yanzu ka harbe ka kalya ne baka da kotu baka da lauyan da zai kare ka saboda haka ya rage maka idan ka taho da mota ka aka ce yi fashe ka samu wuri mai kyau ka yi fashe ka ko ka buɗe mun sai ka san ko ka buɗe buna bonnet buɗe bonnet buɗe wurin inji sai ka buɗe shi ne yake nuna kan turawa amma buɗe